Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fatan ana cin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin takwas ga watan Mayun shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda matsalar tsaro take shafar mata manoma a Najeriya. Ga munan dai inda da muna samu gwada mai kyau din ba za mu je mu yi yanzu ba. dan da shi ke akwai tashin hankali in ka je zuciyanka ba zai kwanta ba ba za ka yi abin kirki ba kana sugunawa kana tashi kana waiga baya kana duba gaba da baya domin tsoro ba zaman lafiya a kasar mu muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda nasiru adamele kai zai gabatar sai kuma sharhin jaridun najeriya da babangida jibril zai gabatar shi ma to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. An ci gaba da jin alamar fada a kudancin Khartoum a jiya Lahadi yayin da wakilan bangarorin da ke rikici da juna a Sudan ke Saudiya don tattaunawa da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa inda ake fatan kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe tsawon sati uku ana yi wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da haifar da gudun hijirar jama'a da yawa. Matakin na Amurka da Saudiya dai shine mashahurin yunkuri na farko na kawo ƙarshen faɗa tsakanin sojoji da dakarun 'yan sa kai na rsf wanda ya mayar da sassan babban birnin ƙasar sudan fagagen yaƙi lamarin da ya kawo cikas ga shirin da ƙasashen duniya ke marawa baya na kafa mulkin farar hula biyo bayan shekaru da aka yi ana tashe-tashen hankula da rikici wanda ya haifar da matsalolin jin kai tashar talabijin ta al-ikhbar ta ƙasar saudiya ta faɗa jiya lahadi cewa saudiya za ta ware dala miliyan 100 domin taimakon jin kai ga sudan babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana fargabarsa game da tsaron tashar makamashin nukiliya ta zaporizhia da ke gabashin ukraine bayan da jami'an rasha suka ba da umarnin kwashe fararen hula daga matsugunai 18 da ke kusa da tashar nukiliyar da ke cikin matukar matsala. Rafael Mariano Grossi ya yi gargaɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa game da halin da ake ciki a yankin da ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia na ƙara zama abin da ba iya tsinkaya ba kuma yana da haɗari. Na damu matuka game da ainihin haɗarin tsaro da tashar ke fuskanta. Dole ne mu ɗauki mataki yanzu don daƙile yiwuwar mummunan hatsarin nukiliya da irin abin da zai janyo ga jama'a da muhalli. Tashar tana kusa da inda ake gwabza fada tsakanin dakarun Rasha da na Ukraine. Rasha ta harba makamai sama da talatin a Nikopol, wani gari da ke makwabtaka da tashar da ke Ukraine ke rike da ita, inda ta kwashe wata inda ta kashe wata mata 'yar shekaru saba'in da biyu tare da jikkata wasu uku a jiya Lahadi a cewar hukumomin Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito cewa shugaban hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta kasar yayin murabus daga mukaminsa a jiya Lahadi sakamakon wasu wasanni da aka shirya da mata ba tare da sanya hijabi kamar yadda aka wajabta ba a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta Iran ke tsananta aiwatar da dokokin saka hijabi. Kamfanin dillancin labaran Iran ya ce Hashimi Siyami ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon cece-kuce da suka taso daga gasar tseren juriya da aka shirya a shiraz da ke kudancin kasar iran wasu hotuna daga gasar ta ranar juma'a da kafafen yada labaran na iran suka buga sun nuna wasu mata na gudu ba tare da lullubi ba wanda aka wajabta jim kaɗan bayan bayan juyin juyi halin musulunci na shekarar 1999 To nan gaba kaɗan Hafiz zai dawo mana da ƙarshen labaran duniyar. Matsalar rashin tsaro a Najeriya ta shafi fannonin rayuwa da dama ciki hadda fannin noma inda a wasu yankuna musamman arewacin ƙasar zuwa gona kan zama babban jidali. To shin ya wannan matsala ta shafi mata manoma da su ma ake dama da su a fagen na noma? Batun kenan da wakilin murya Amurka Ilyasu Kasum ya duba mana daga Jos a jihar Plateau, Najeriya. matan kungiyar basa women for peace initiative kenan suke gabatar da ta'aziyarsu ga iyalan wasu matasa da suka rasa rayukansu sabili da hari na ta'addanci da aka kai musu a gona. Don shanu na kaina yanzu suna can gefen don ɗin a hanyar wallai. a wajen shanu shanuna suke shekara na shida kenan ba a taba samun ko gardama tsakanin dana da yake kiwo a wajen kaga wannan bai zamo na makiyaya da manoma ba ne ni din manomi ne a wajen kuma ba na samun wani abu na barna wannan zan ce tsakanin ɓata gari shaidanu ne da kuma masu ta da hankali yankin karamar hukumar basa ta jihar plateau da ke arewa ta tsakiyar najeriya na cikin yankunan kasar da ke shan fama da rikice-rikice irin na manoma da makiyaya irin waɗannan rikice-rikice sun zama babbar barazana ga manoman yankin waɗanda yawancinsu mata ne. ga munan dai inda dama muna samu gwada mai kyau din ba za mu je mu yi yanzu ba da yadda ke akwai tashin hankali in ka je zuciyanka ba zai kwanta ba ba za ka yi abin kirki ba kana sugunawa kana tashi kana waiga baya kana duba gaba da baya domin tsoro ba zaman lafiya a kasar mu saboda haka ni ina mai kira gaskiya da babban murya don allah a yi bincike da sikorati da dan banga ko a ina a ringa yin taimakon mutane hmm. rayukan da ake zubar da jinin nan a gaskiya bai kamata ba rashin zaman lafiya wanda a cikin gonan ma ba a bar su ba a gidajen nasu ma ba a bar su ba kuma kowa ya sani mata suna iya kokarin su a gurin sun ga eh, lallai cewa sun zama cikakkun manoma to amma wannan matsala ta tsaro yakan saka su idan suna cikin gulma suna ɗaɗɗa wani za ta yi shukin ba za ta girbe ba wata za ta in ta girbe ba za a iya zuwa a kwashe ba wasu kuma sai an zo an za a kwashen a saka musu wuta Baya ga wannan matsala ta tsaro, wace ita ce tafi ciwo waɗannan mata manoma na wannan yanki tuwo a kwarya Akwai kuma matsaloli waɗanda aka san manoma a Najeriya suna fama da su. Ga wahala ya yawa ba kudi balle a ci za su ya take. Ga maganin feshi ba hari a taba. So gaskiya muna gan banan za mu canza wani solo. Na je zan saya garma suka ce man dubu takwas. Na ce to dubu takwas din na ya zan yin fito da shi. kamar yadda ma'aikatar nomar tarayyar najeriya ta ayyana kashi saba'in na manoma a najeriya mata ne na karkara waɗanda a kodayaushe suke jajirce wajen samar da amfanin gona duk da cewa kashi ashirin ne kacal na kayayyakin inganta noma ke kaiwa gare su. Muna neman gwamnati da ta tallafa mana kamar tractor haka in ka nemi masu noma ma da garman ba karamin kuɗi ba sai dai ka ɗiba kaɗan ka ba wa'annan su noma maka ka ɗiba kaɗan a ɗan noma maka saboda sadan yin garman da gwamnati za ta shiga ta tallafa mana da tractor ta tallafa mana da taki bana da mun noma masara duk a ciki. Daga Jos a Nigeria, Ilyasu Kasimu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga karshen labaran duniyar. jiya lahadi hukumomi sun bayyana maharin da ya kashe mutane takwas a wani rukunin shaguna na sayar da kayayyaki a jihar texas da ke amurka a matsayin wani mutum mai shekaru 33 da ya zauna a wani otal da ke kusa jami'an tsaro uku da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na associated press sun bayyana dan bindigar da mauricio garcia wanda wani dan sanda ya harbe shi har lahira a kusa da rukunin shagunan dallas da ke wajen garin jami'an sun yi magana ne bisa sharaɗin sake sunansu domin tattaunawa da kuma cikakken bayani kan binciken da ake yi daya daga cikin jami'an ya ce masu bincike sun yi ta binciken otal ɗin da wani gida a yankin dallas da ke da alaka da wanda ake zargin jami'in ya ce 'yan sanda sun kuma gano makamai da dama a wurin bayan da aka harbe gasiya har lahira ciki har da bindiga kira ar-15 da kuma bindigar hannu daga ƙarshe 'yan kwanaki bayan wasu harbe-harbe guda biyu da suka yi sanadin mutuwar mutane sha bakwai a ƙasar sabiya ma'aikatar harkokin cikin gida ta tarayyar turai ta buƙaci 'yan ƙasashen ajiya lahadi da su mika dukkanin makamai da ba a yi wa rajista ba ko kuma su fuskanci yiwuwar ɗauri a kurkuku mutanen da suka mika bindigogi gurneti alburusai da sauran makamai da suka mallaka ba bisa ka'ida ba tsakanin ranar litinin zuwa 18 ga watan yuni ba za su fuskanci tuhuma ba in ji ma'aikatar a cikin wata sanarwa waɗanda suka yi watsi da umarnin za su fuskanci hukunci kuma idan aka same su da laifi za su iya shafe shekaru a ɗaure a gidan yari kamar yadda jami'an gwamnati suka yi gargaɗi. an gudanar da jana'izar a ƙarshen mako ga waɗanda haɗarin bindigar ya ritsa da su a wata makarantar belgrade a ranar laraba da wani yankin karkara da ke kudu da babban birnin ƙasar da daren ranar alhamis rikicin ya kuma raunata mutane 21 ya kuma ba wa al'ummar balkan mamaki da kuma ɓacin rai a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe uku na dare ne da minti 118 na safe da minti 11 a najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai ne na safe da minti 11 Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. Allah yanzu kuma ga shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zai zama na ƙarshe na zantawa da matasa a garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana wato Akara. inda wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattaunawa kan kalubalen da ke fuskantar su a yankin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka. Shugaban gidauniyar Raya Zango wato lauya Sa'idu na Sigre ya mai da jawabi kan muhimman abubuwan da matasan suka tattauna. kamar dai ciyawar nan ta kai nuwa. In mun yamo reduce shan drugs possibly mun reduce yaran mu da shigan robbery. Don yanzu ya goma lokacin da ya wuce kamar just a few years ago. In ka je court ka gani ana ta robbers 10 goma yaran mu zama 6 or 7. A da train nan watakila guda ka gan sunan shi maybe kofi amma zango yake. meaning namu ne tun da kada zango da zango ne mun yi mu reduce wannan abin na it will help all of us don kana court aka kira sunan mu look akwai wani lawyer da ya tambaye ni lokaci na kulendi kulendi firm ah lawyer wani dibi yawon kof wani adayin ka gani i feel sad eh, ya za ka defend abinga eh, akwai abu abu da yawa da ban yi ban da control wannan don station is for assembly assembly kuma su ba su da kudi su gina eh, eh, eh, station so wannan na bar masu assembly man su ci gaba da wannan gidan wani toilet nan shi ruwa da ya bi cikin gota is bad wannan kwalar ya if there's outbreak of cholera mutane da mutu yanzu mun yi sa kwalara ya zo kasa ko ya zo ma ba gaba mun san wani nguwa abin na faruwa in wannan ne wannan is for the assembly to complain kai ka ka je assembly ka report amma kamar da awole ce in ka je assembly kai wannan complain in ba ta take over ba ya za ka yi aha so honorables ku ci gaba da wannan so da awole ba complain she ku ku ci gaba then assembly together ya zo ya samu ne mai shi court is a fine day ba jail mai shi amma court ya ce ya cire wani abin ke kuma fanin shi aka yi guda biyu of course tsoro aka mutane amma tun da ba yi ba kullum muna magana magana ina da kai mai zuwa ko ina wai wani ma ya tambaya ko ya bada suggestion wai ya kamata samu politicians na nima a representatives parliament possibly ko mcs it's a good idea don ni mi dunkwa ofin aka haife ne zangon dunkwa don ban san ina da 15 bob ban san ina ina maza koyi ba yanzu don na da wannan dala shi yanzu in baka shi ka vote mini you are hopeless na fi amfani better go for your own people duba in baka example na muniru lawa muniru ko gane shi farina yes ya try ya je primaries an biti shi ban biti ko why biti shi ba mure ku ba mure ku da ni mani And don't forget constituency nga 80% or 90% is nima ba kanda ba amma shi ka bar wani of fito kanda ya ci shi kan ya ci shi ba kuka vote mishi ba da ba doya inda ya ce ya karshe doya kawo shi mirakun na wurina guzan doya yi ya kawo mirakun ga wurina wayan kai shi wurin bidiyo tuyo bidiyo tiyo wasu ba sina da shi ke lo bidiyo to dai secretary to president she masa she na je da shi kamin je da shi na she na bidiyo ta tambaye da na un ko for ti mun yau biya sai wani na mu da amana ba kamar su da shi ba ba kamar yare da shi ba he feels that zango shi bari fasar ba zango ka gani so ku kula da mutanen ku ba look she ku je school kuma is very important don kace a ba naka in ya je parliament bai ya komi ba contribution zero contribution ba daraja ku ku yes ku ku ce naku ne yes naku ne amma bai komi is not it's bad ko samu material wanda at least an ya bashi wani deputy minister is possible ya hau gobe shi mai eh, ya je nisa akwai wanda suka kare university da yawa ni ma yi it's just first degree ba kamar ya je ya zama lawyer ba ya zama professor ah first degree ku push shi naku ne ko na push na shi da ba sa'idin ma'ana diba shi ne amma ma ma'ana man pusi kani na first degree ke da shi is turning shi ya taba compete da tanko board. Aha, he competed with him. Just first degree. To me I kuna da wanda suke da first degree da yawan back ku pushe su. An ce bai da dala. Don first degree bai da dollar. Yanzu ya kare university bai da dala. Amma ka ka duba yo, kaduba long term project. So when I say I come, akan wannan da yau move on. Then I akwai wani issue that can raise wannan final kenan. Um, I can assist on that. Kun ce park ko? Aha. Awal barka jina. Kai ka kawo issue of park nan. Park nan wa ke gina zungu da volunteer ke gina wannan park. Ah. A Authority ne. Me yasa okay shi daban da control. If it is development fund help you. Amma still coastal ma head na lawyer ne dan wana ne. I can see him to proceed na ba Ahmed ba. Ka san shi Ahmed bankare ne ba is Ahmed. Aha. Wani ciki ne wanda ke wurin kanda eh, masalacin nan ke gina. Ai sure. Ah, okay, okay. No, no, Costa, Costa, Ahmed. Eh, eh, to, so me suka fadi wai me yanzu ba is left with wurin zaman nan ko wurin zaman kawai saura ok abin da za mu yi ba bari in tambe shi in bai yi a shi mu continue mu kare muku a kare kai so aha that is on condition da sun yada is conditional don shi ya fara wani abu kai ga zo ka kare ka karbi eh, eh, eh, credit nan bai so aha so that's my only challenge in ma ka ba ni na yi wani abu she kuka ce wani ya ce aka je programs ana shoot in the air ko yes which is true <laughs> it is a lot wanda aka shoot ita yaran ta mutu nan ba ya shoot bo ya kok gan nan ne inda ya kok nan she bullet ya fita ya hit wall yaran na wucewa she je ya zo ya kashe ta so in the first place me yasa zaka zo da bindiga wuri haka ne these are the challenges and and suna yi in fact na je wani program a no sai na ce yara na san suna use na ce na zo ba ku shi doye lawyer ba mu yi insha gaskiya kuwa da na kana cikin lori da suka fada papap papap ka gani and i can't sit there for 10 hours da tashi wuce ka gani amma mean this one to be difficult sarki ya fadi bai bari mala ya fadi bai bari ha kai ka fadi ya bari so wannan unless ka zama munafiki da alheri in ka saka ba program ga an je ka fada police aha wannan suna patrol ba su yi suna have a peace don gashi ba accident ya kashe wani ita yar anniyawo tana zuwa ta tafiyan ta a kashe abin banza a gani so yanzu sa'an da suka yi wa sa ne kullum muna samun ishi da su ba bare kaban amma ba finishing what i will say is that kuna bukata wan kuna bukata wan kuna bukata wan you are doing well ko kakari an yayi ba yi duka ban ka samu 60-70-80% a kokari so mu ma mun duduba na za mu yi kace a develop nan mun duba akwai ah, kuna da spaces dan ga yayi wani abu in zo develop mun ya ma helping ku ne na na ce mu da kudi amma muna da kudi don santa a ce ba ka da kudi sam sam akwai priority projects da aya yi aha so wannan nan ko muka fara ban fara mu kare ba gashi da musafa shi ya start wani abu wani zai kare ko so beginning is very important so ko mu kare ba mu mu fara ne wani another government institution ya zo kare salamu alaikum a nan muka iso ƙarshen wannan shiri muna gode wa concern youth na nema waɗanda suka zo suka zauna nan ƙarƙashin shugabancin awalu angulu da sauran shugabanni akwai pro sarki mustapha sawaba da hajiya matan sarki shugaban mata kenan ga kuma sarki shi kuma nan sarkin aigbawa amma na gabaki ɗayansu aigbawa ba yanzu a madadin hawa abdulkarim yan faniya ne Muktar Abbas ke sallama daga nan akra wasalamu alaikum. Mun gode Ridwan da dukkan matasan na Nima sai wani lokaci mun samu damar wata zantawar. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, Ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Tumar yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar the nation kamar sauran jaridun duniya da jaridar the nation ta mai da hankali ne akan bikin ba da sandan girma na nada sabon sarki a kasar birtaniya inda aka nada king charles na uku da kuma matarsa sarauniya kamela a matsayin sarki da kuma sarauniya a ranar asabar dinnan wannan biki dai an bayyana cewa shine na farko da aka gudanar cikin shekaru saba'in da suka gabata wato tun bayan da aka nada mahaifiyarsa mahaifiyar sarki charles a kan karagar mulki wato queen elizabeth a shekarar 1953 sai kuma jaridar da vanguard jaridar da vanguard ta mai da hankali ne game da 'yan najeriya da ake ci gaba da dawo da su gida daga kasar sudan da rikicin cikin gida ya daidaita jaridar vanguard ta bayyana cewa 'yan najeriya 410 suka iso abuja a ranar lahadin nan ta tashar jiragen sama da azikwe 'yan najeriya dai an dawo da su gida ne a cikin wani jirgin kamfanin max airline daga kasar masar kuma akwai wasu 'yan najeriya da ke jirgin azman da tako dukkaninsu da suka dawo gida najeriya a ranar lahadin nan dr sani gwarzo babban sakatare a ma'aikatar jan kai ta najeriya ya bayyana cewa daga daga 'yan najeriya 732 ne ake sa ran dawansu gida ta filin jirgin saman nam da azikwe a ranar lahadin nan sai kuma jaridar the guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka shugaban kasa muhammad muhammadu buhari ya amince da ba da tallafi na kashi 65 cikin 100 ga kamfanonin jiragen sama da za su yi jiga a hazai zuwa ƙasa mai tsarki sakamakon barkewar rikici a kasar sudan barkewar rikici a kasar sudan da ya sa an rufe sararin samaniyar ƙasar wanda kuma ya sa jirage yin shatale-tale domin kaucewa ƙasar ta sudan al'amarin da kuma ya ƙara yawan man da jirage za su sha da kuma kuɗaɗen da za su kashe wajen biyan wasu ƙasashe da za su tsallaka hallaka sararin samaniyar su shugaban hukumar alhazai a najeriya barista zikirullah kulle hassan shine ya tabbatar da hakan a wani taro na masu ruwa da tsaki a harkokin hajjin bana sai kuma jaridar sahara reporters wanda ta bayyana cewa kimanin fararen hula dubu daya da dari daya da sojoji saba'in da tara ne aka kashe a wata uku na farkon wannan shekara da muke ciki da kuma wasu dari shida da hamsin da takwas aka sace su jaridar sahara reporters zai ta wani wani bincike da wata kungiya mai zaman kanta akan harkokin tsaro da ake kira Nigeria Mon ta fitar. Sai kuma jaridar da Punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Amal Lawal ya yaba da rawar da 'yan jaridun Najeriya ke takawa wajen gudanar da ayyukansu. Shugaban majalisar ya furta hakan ne a ranar bikin 'yancin 'yan jaridu na duniya da aka gudanar. karshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. ta kafin mu je ga labaran duniya ta kace ga baban gidan ya dawo da wannan sakon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Shirin ilimi garkon ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a ƙasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran ƙasashen duniya. Sai ku kasance da murya Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon ɗan adam wanda ni Babangida Jibrin Kan shirya da kuma gabatar. VOA duniya a tafin hannunku. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa da yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. An ci gaba da jin alamar fada a kudancin Khartoum a jiya Lahadi. yayin da wakilan bangarorin da ke rikici da juna a sudan ke saudiya don tattaunawa da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa inda ake fatan kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe tsawon sati uku ana yi wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da haifar da gudun hijirar jama'a da yawa babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana fargabarsa game da tsaron tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke gabashin Ukraine bayan da jami'an Rasha suka ba da umarnin kwashe fararen hula daga matsugunai 18 da ke kusa da tashar nukiliyar da ke cikin matukar matsala. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito cewa shugaban hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta kasar yayin murabus daga mukaminsa a jiya Lahadi sakamakon wasu wasanni da aka shirya da mata ba tare da sanya hijabi kamar yadda aka wajabta ba a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta Iran ke tsananta aiwatar da dokokin saka hijabi. jiya lahadi hukumomi sun bayyana maharin da ya kashe mutane takwas a wani rukunin shaguna na sayar da kayayyaki a jihar texas da ke amurka a matsayin wani mutum mai shekaru 33 da ya zauna a wani otal da ke kusa 'yan kwanaki bayan wasu harbe-harbe guda biyu da suka yi sanadin mutuwar mutane 17 a kasar sabiya ma'aikatar harkokin cikin gidan tarayyar turai ta buƙaci 'yan kasashe a jiya lahadi da su mika dukkan makaman da ba yi wa rajista ba Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan mu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi uku kenan agogon Ghana. Kada a manta a da lokacin da ake so za a iya zuwa shafin shafinmu na intanet wato voahausa.com ko sashin hausa.com domin sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za kuma iya lekawa shafukan mu na Facebook, intanet. wato instagram kenan da kuma twitter domin samun labarai da dama su yanzu kan amadadin muhammad hafiz babalai da ya ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sa injiniyan mu bob ni mahmud lalo ne ke cewa a tara a shirin namu na hantsi wato na rana idan allah ya kai mu